tunda manzon Allah ya lissafa mutum uku cikin waɗanda su ne za a fara konawa a cikin wuta idan kowa kowa ya gansu mutum uku na farko ubangiji da ala bashi qur'ani ya kware da alqur'ani din karantawa fassarawa juyawa bayyanarwa faɗakarwa ubangiji ta ala zai ce gashi na baka kyautar wannan littafi mai kai da shi ya Allah na faɗakar na karantar na wa'azantar na ja hankali dan ne kai ko dan a ce kayi ya Allah dan kai ne Allah zai ce kazaft kariya kake kai ne dan a ce wani gwani ne na gwanaye wani gangaren ne wani kaza ne illa iya kake nan an faɗa zo ka tafi wuta sai a kirawo wanda aka bai mu dukiya ubangiji ta Allah ba mutum dukiya ya gina masallaci can ya gina makaranta can yayi wannan yayi wannan ayyuka na addini na ta hidima ba kankantawa tun yana yin na bid'a har ya fahimci suna yake yin na suna. komai yake amma kuma yana yi ne don a ce wane ya fi bunƙasa wane ya fi jarinta wane ya fi kyauta wane ya fi kaza Allah zai tambaye shi a gaban mutane ba wai dan bai sani ba dan wa ka kashe dukiyarka sai Allah na kashe don kai Allah zai ce kazabt ka kashe ne don a ce wani mai kyauta ne ko don a ce wani mai hidima ne ga addinin dukiya zo ka shiga wuta sai kirawo na ukunsu na ukunsu shine jarumi da ya fita fagen yaki ya yi amfani da karfinsa shi ba ilimi ya amfani da shi ba karfinsa ya amfani wajen ba addinin musulunci kariya ya hana ido barci wajen kare wani shinge na musulunci kar a keto wannan shingen iyaka wajen kare wata ƙasa ta musulunci kar a keto mata wajen kare alfarmar ko masallaci ko makaranta ko gidan marayu ko gidan gajiyayyu ko wata dukiya ta musulmai ita ya hana idansa barci ya amfani da karfinsa da kwakwalwarsa wajen karewa za a tashe shi ranar tashin kiyama ubangiji ta ala ya ce dan wa kai wanda ya ce Allah na yi da dankai ce ƙarya kake kai ne dan a ce maka jarumi kuma an faɗa to wannan su ne farkon mutane guda uku da za su shiga wata ranar tashin kiyama